Mene dalili zuwa na a nan duniya? Rayuwar da aka sadaukar da ita ga rayuwa matacciya ce ɗungu, rayuwa mai siffa da Allah ita ce mai yalwata. Karin magana Sura ta goma sha ɗaya aya ta ashirin da takwas. Saƙon mai albarka ne mutumin da yake dogara ga Ubangiji, wanda Ubangiji ne madogararsa, shi kamar itace ne wanda ake dasa a bakin rafi, wanda yake miƙa sauyoyinsa zuwa cikin rafin; ba zai ji tsoron rani ba, kullum ganyensa kore ne. ba zai damu a lokacin fari ba, ba zai ko fasa yin ‘ya'ya ba. Irmiya Sura ta goma sha bakwai aya ta bakwai zuwa takwas Sabuwar fassarar rayuwa Rana ta ɗaya Duk ta fara ne daga Allah, domin komai, kwata-kwata komai na sama da ƙasa, bayyane da marar ganuwa, komai ya fara a cikinsa, kuma ya sami ma'anarsa a cikinsa. Kolosiyawa Sura ta ɗaya aya ta sha shida. Saƙon sai dai idan kana ɗauka Allah ne, dalilin ma'anar rayuwa ba shi da ma'ana. Bertrand Russell mara addini. Ba batunka ba ne, manufar rayuwarka ta fi son cikawar kanka, kwanciyar hankalinka, ko ma farin cikinka. Ya fi danginka girma, aikinka, ko ma mafarkinka da burinka. Idan kana son sanin dalilin da ya sa aka sanya ka a wannan duniyar, dole ne ka fara da Allah, an haife ka ne ta nufinsa da kuma nufinsa. Neman maƙasudin rayuwa ya rikitar da mutane cikin dubban shekaru, wannan saboda muna yawancin farawa a kuskure, farawa kanmu. Muna yin tambayoyin kai da kai kamar me nake so in zama? Me zan iya yi da rayuwata? Menene burina? Burina na burina na gaba. Amma mai da hankali ga kanmu ba zai taɓa bayyana kanmu manufar rayuwa ba. Littafi Mai Tsarki ya ce, Allah ne ke jagorantar rayuwar halittunsa; rayuwar kowa tana cikin ikonsa. Akasin abin da yawancin shahararrun littattafai, fina-finai, da taron ƙarawa juna sani faɗa maka, ba za ka gano ma'anar rayuwarka ba ta hanyar duban kanka, da alama ka riga ka gwada hakan, ba kai ka halicci kanka ba, don haka babu yadda za ka iya faɗawa kanka abin da aka halicce ka. Idan na baka wani abin kirki wanda baka taɓa ganin irinsa ba, ba za ka san shi ba saboda ba za ka san dalilinsa ba, kuma ita ma abin ƙirƙirar ba zai iya faɗa maka ba, mahaliccin ne kawai ko jagorar mai shi ne kawai zai iya bayyana dalilinsa. Mai da hankali ga kanmu ba zai taɓa bayyana kanmu manufar rayuwa ba. Na taɓa ɓata a tsaunuka, lokacin da na tsaya don neman kwatance zuwa zango, sai aka ce min, "Ba za ku iya isa wurin daga nan ba, dole ne ka fara daga wani gefen dutsen." Ta wannan hanyar ba za ka iya isa ga manufar rayuwarka ta farawa da mai da hankali kanka ba. Dole ne ka fara da Allah Mahaliccinka, ka wanzu ne kawai saboda Allah yana so ka wanzu. Allah ne ya yi ka, kuma don Allah, kuma har sai ka fahimci hakan, rayuwa ba za ta taɓa yin ma'ana ba Cikin Allah ne kaɗai muka gano asalinmu, ainihinmu, ma'anarmu, manufarmu, muhimmancinmu, da makomarmu. Duk sauran hanyoyi suna kaiwa ga ƙarshen mutuwa. Mutane da yawa suna ƙoƙarin yin amfani da Allah don fahimtar kansu, amma wannan juyawa ne na yanayi kuma yana da nasaba da kasawa. An halicce ku ne don Allah, ba akasin haka ba, kuma rayuwa tana nufin barin Allah ya yi amfani da ku don ƙudirinsa, ba wai ku yi amfani da shi ba don manufarku. Littafi Mai Tsarki ya ce, Kamu da son kai a cikin waɗannan lamuran shi ne ƙarshen ƙarshen. Hankali ga Allah ya fitar da mu zuwa cikin ɓuyayyar a ɓuyayyar rayuwar kyauta. Na karanta littattafai da yawa waɗanda ke bayar da shawarar hanyoyin gano manufar rayuwata. Dukkansu za a iya sanya su a matsayin littattafan taimakon kai saboda suna fuskantar batun ta fuskar son kai. Littattafan taimakon kai da kai, har da na Kirista, yawanci suna ba da irin matakan da za a iya faɗi don gano manufar rayuwarka. Yi la'akari da mafarkinka Bayyana darajojinka, kafa wasu maƙasudai, nuna abin da kuka ƙware a ciki (burin sama), tafi da shi. Ka zama masu horo, yi imani za ka iya cimma burinka, shiga cikin wasu, kada ka taɓa kasala. Tabbas, waɗannan shawarwarin sukan haifar da babbar nasara. Yawancin lokaci za ka iya samun nasarar cimma wata manufa idan kuka sanya zuciyarka a kanta, amma samun nasara da cika burin rayuwarka ba batun ɗaya ba ne. Kana iya cimma duk burin ka na kanka, ka zama nasarar cin nasara ta mizanin duniya, kuma har yanzu kana rasa dalilan da Allah ya halicce ka, kana buƙatar fiye da shawara na taimakon kai, Littafi Mai Tsarki ya ce, Taimakon kai ba taimako ba ne kwata-kwata, sadaukarwa ita ce hanyata ta neman kanka ainihin kai. Wannan ba littafin taimakon kai ba ne, ba batun neman aikin da ya dace ba ne, cimma burinka ko tsara rayuwarka, ba batun yadda za a tara wasu ayyuka cikin tsari mai yawa ba, a gaskiya zai koya maka yadda za ka yi ƙasa a rayuwa ta hanyar mai da hankali kan abin da ya fi muhimmanci game da zama abin da Allah ya halicce ka ne, to ta yaya za ka gano dalilin da ya sa aka halicce ka? Kana da zaɓi biyu kawai, zaɓinka na farko shi ne hasashe, wannan shi ne abin da yawancin mutane suka zaɓa, suna zato, suna tsammani suna ƙaddara lokacin da mutane suka ce, “A koyaushe ina tunanin rayuwa ita ce,” suna nufin, “Wannan ita ce kyakkyawar hasashen da zan iya kawowa.” Shekaru dubbai, ƙwararrun masana falsafa sun tattaunawa da yin hasashe game da ma'anar rayuwa. Falsafa muhimmiyar magana ce kuma tana da amfani, amma idan ya kai ga sanin dalilin rayuwa, hatta masu ilimin falsafa masu hikima suna yin zato ne kawai. Allah ne ya yi ka kuma don Allah, kuma har sai ka fahimci hakan, rayuwa ba za ta taɓa yin ma'ana ba. Dr. Hugh mohed malamin falsafa a Jami'ar Arewa maso Gabashin Illinois, ya taɓa rubutawa ɗari biyu daga hamsin cikin sanannun masana falsafa, masana kimiyya, marubuta, da masu hankali a duniya, yana tambayar su, "Menene ma'anar rayuwa? sannan ya buga amsoshinsu a cikin littafi. Wasu sun ba da mafi kyawun zato, wasu sun yarda cewa sun yi ma'ana ne kawai don rayuwa, wasu kuma sun yi gaskiya da za su ce ba su sani ba. A haƙiƙanin gaskiya, da yawa daga cikin sanannun masana sun nemi Farfesa Mohammed da ya sake rubutawa ya faɗa musu idan ya gano dalilin rayuwa. Abin farin ciki, akwai madadin-madadin jita-jita game da ma'ana da a ma'anar rayuwa. Wahayi ne, za mu iya juya zuwa ga abin da Allah ya bayyana game da rayuwa a cikin maganarsa. Hanya mafi sauƙi don gano dalilin ƙirƙirawar ita ce tambayar wanda ya ƙirƙira ta. Haka lamarin yake don gano dalilin rayuwarka, tambayi Allah. Allah bai bar mu cikin duhu ba domin mamaki da tsammani, ya bayyana a fili manufofinsa biyar game da rayuwarmu ta wurin littafi mai tsarki. Littafin mai mallakarmu ne, yana bayanin dalilin da ya sa muke raye, yadda rayuwa take aiki, abin da ya kamata mu guji, da abin da za mu yi tsammani a nan gaba. Tana bayanin abin da babu littafin taimakon kai ko littafin falsafa da zai iya sani. Littafi Mai Tsarki ya ce, Hikimar Allah tana zurfi shiga cikin manufofinsa ba shi ne sabon saƙo ba, amma ya fi kama da tsofaffin, abin da Allah ya ƙaddara a matsayin hanyar fitar da mafi kyawunsa a cikinmu. Allah ba shi ne kawai mafarin rayuwarka ba, shi ne silarsa. Don gano dalilin rayuwarka, dole ne ka juya ga maganar Allah, ba hikimar duniya ba. Dole ne ka gina rayuwarka a kan gaskiya ta har abada, ba ilimin halayyar ɗan adam ba, ko motsa kai, ko labari masu burgewa. Littafi Mai Tsarki ya ce, A cikin Kiristi ne muke gano ko wane ne mu, da kuma abin da muke rayuwa dominsa, tun kafin mu fara jin labarin Kiristi kuma mu sa zuciyarmu, ya sa idanunsa a kanmu, ya yi mana fasali don rayuwa mai ɗaukaka. ɓangare na manufar da yake aiki da ita cikin komai da kowa. Wannan ayar tana ba mu fahimta guda uku game da dalilinka. Fahimta ta ɗaya, za ka gano asalinka da dalilinka ta hanyar dangantaka da Yesu Almasihu. Idan ba ka da irin wannan dangantakar, daga baya Zan yi bayanin yadda za ka fara. Fahimta ta biyu Allah yana tunaninka tun da-da, ba ka taɓa tunaninsa ba. Nufinsa ga rayuwarka ya riga ya samu ciki, ya tsara shi tun kafin ka wanzu, ba tare da kayan aikinka ba. Kana iya zaɓar aikinka, abokin aurenka, abubuwan nishaɗinka da sauran sassan rayuwarka, amma ba ka sami damar zaɓar manufarka ba. Fahimta ta uku, dalilin rayuwarka ka yi daidai da babban dalilin, Nasararin samaniya wanda Allah ya tsara har abada. Wannan shi ne abin da wannan littafin yake. Andrei Bitov, marubucin littattafan Rasha, ya girma a ƙarƙashin mulkin kwaminisansi, mara imani da Allah, amma Allah ya sa hankalinsa ya tashi wata rana, ya tuna, a shekara ta ashirin da bakwai yayin hawa cikin jirgin ƙasa a Leningrad. yanzu ana kiransa St. Petersburg. Na kasance cikin damuwa da damuwa ƙwarai da gaske har rayuwa ta zama kamar za ta tsaya lokaci ɗaya. Na tsara abubuwan da ke zuwa gaba gaba ɗaya balle ma ma'ana, ba zato ba tsammani, duk da kanta. Wata jumla ta bayyana, ba tare da Allah Rayuwa ba ta da ma'ana maimaitawa cikin mamaki, na hau jimlar sama kamar matakalar motsi, na fita daga cikin jirgin ƙasa na shiga cikin hasken Allah, wataƙila ka ji cikin duhu game da burinka a rayuwa. Barka da warhaka, kana gab da tafiya cikin haske. Rana ta ɗaya tunani a kan manufata, abin tunani ba game da ni ba ne, aya don tunawa, komai ya fara a cikinsa kuma ya sami ma'anarsa a cikinsa Kolosiyawa Sura ta ɗaya aya ta goma sha shida saƙon. tambaya don la'akari, duk da irin talla da kake kewaye da ni, ta yaya zan iya tunatar da kaina cewa rayuwa da gaske game da rayuwa ne don Allah, ba kaina ba?